Jakada Mary Beth Leonard ta ce kowane ɓangaren mulki da kuma jama'ar ƙasa na da rawar da za su taka wajen magance matsalar sha'anin tsaro da ta addabi sassa daban-daban da ƙasar ke fuskanta a wannan lokaci. Mary Beth ta yi misali da irin barazanar da ta kunno kai a ƙasar Amurka a watanni da suka gabata, inda ta yi nuni da cewa haɗin kan jama'a da fahimtar juna ta sa aka ci ƙarfin al'amarin da take fata Najeriya da 'yan Najeriya za su yi koyi da shi. The message that I take from the experiences of that the United States has had over the last year or so, it is in unity that we are able to confront the challenges that we share, um, has applications here in Nigeria too. Mary Beth Leonard ta ce ko da yake doka ta ba da sararin miƙa koke ga gwamnati amma kone-kone da kashe-kashe da suka auku a wani sashi na kasar babban laifi ne a bisa tsarin doka I hope, come to some agreement on very fundamental truths. Violence against people, the, the death of people, destruction of property, uh, attacks on, on installations, these are crimes. And, you know, I think that the government of Nigeria has a, a legitimate interest and right to investigate those crimes, to, to bring people to justice. Mary Beth ta ce akwai haɗa wajen gogawa wata al'umma kashin kaji, wato zargin aikata wani laifi na musamman a maimakon kama mai laifin a hukunta shi kamar yadda doka ta tanada. I think it actually there's a danger in overgeneralization, and I think it's important to accept people for to not have preconceived conceptions of what they do, because no geographic group of people, no ethnic group of people are a monolith, and so individuals are responsible for their actions and should be held responsible for their actions. Madam Leonard ta ce kasar Amurka za ta ci gaba da taimakawa Najeriya kamar yadda ta saba ta hanyoyi daban-daban har da hanyar hanyar bunƙasa neman abinci inda ta ce ta kai ziyara jihar Kebbi har ta halarci wani taro wajen yaye ɗalibai da aka horar a fannin noma. The United States is expending even just bilaterally probably nearly one and a half billion dollars billion dollars in humanitarian assistance since 2015. Mary Beth ta ce ƙasar Amurka na kashe sama da dalar Amurka biliyan ɗaya da rabi a kowace shekara a matsayin tallafi. Jakada Mary Beth Leonard ta yi na'am da kokari da Najeriya ke yi wajen sasanta ƙasa da ƙasa domin wanzar da zaman lafiya musamman a ƙasashen Afirka da ta misali da naɗa sabon jakada da zai aiki a ƙasashen Mali da Chadi. Nigeria is our very valued partner um, and I, it is the privilege of my lifetime uh, to be the U.S. ambassador to Nigeria to this giant on the continent that is so important to the, the success not only of West Africa but the region more generally. Leonard ta ce wannan ya jaddada shugabancin Najeriya Najeriya a nahiyar Afirka. A ƙarshe, Mary Beth Leonard ta yaba da yadda 'yan Najeriya suke karɓanta hannu bibbiyu a yawancin jihohin da ta kai ziyara, irin su jihar Legas, Akwa Ibom, jihar Kebbi, Plateau da Sokoto. A cikin shekaru biyu da ta yi tana aiki a ƙasar, da ta ce ba don bullar cutar coronavirus ba, da yanzu ta karkaɗa dukkanin jihohin Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.